This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakanan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraron kuma barkanku da hantsi. Yau labaran mai karanta Jummai Ali. Tashin wani bam jiya Asabar a wata kasuwa da ke cunkushe da mutane a Maiduguri arewa maso gabashin Najeriya ya kashe akalla mutane goma sha shida da raunin raunana kimanin mutane ashirin. Kafofin yaɗa labaru sun ce tana yiwuwa wata mai harin kunar bakin wake shekara goma da haihuwa ce ta da bam ɗin. Wani jami'in 'yan sanda kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa harin kunar bakin waken wato ita mai harin kunar bakin waken ta yi ɗamara da nakiyoyin. wani shaida kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labarun faransa cewa bam ɗin ya tashi ne a lokacin da ake binciken yarinya a kofar shiga kasuwar ya ce yana ta baban idan yarinyar ta san abin da aka yi mata ɗammara da shi ya ƙara da cewa ya tabbata daga nesa aka ta da bam ɗin da wata na'ura nan da nan kuma babu wata ƙungiyar da ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a birnin kuma a arewa maso gabashin najeriya wani jami'in 'yan sanda ya faɗa wa wani ɗan jarida cewa tashin wani bam da aka ɓoye cikin mota da ya kashe mutane biyu harin ƙunar baƙin wake ne ƙungiyar boko haram ta sha auna biranen maiduguri da fataskin wajen kai hare-hare a baya hare-haren na baya-bayan nan sun aku ne mako guda bayan da 'yan yakin sa kan ƙungiyar boko haram suka mame garin baga a arewa maso gabashin najeriya bayan mummunar ba ta gashi da sojojin Najeriya. Jami'an ƙasar Lebanon sun ce wani harin ƙunar baƙin wake na bom da aka kai wani shagon shan shayi a birnin Tripoli da ke arewacin ƙasar ya kashe akalla mutane bakwai da raunin wasu mutum talatin. Shaidun gani da ido sun ce a sabar Asabar wani mahari ya tada nakiyoyi cikin shagon da ke unguwar Alawite na Jabal Mosan. haka kuma an ba da rahoton cewa wani mai harin kunar bakin wake na biyu ya tada nakiyoyi a waje a lokacin da mutane suka taru bayan da aka tada hara bam na farko ƙungiyar nusra front wadda take da alaka da ƙungiyar al ta yi kirarin cewa ita ke da alhakin kai harin a dandalinta na twitter yanzu haka jami'an tsaro suna binciken harin shagon yana kan wata hanya ce da ta raba jabal mosan da gundumar Bab el-Tabani ta 'yan Sunni. Waɗannan unguwanni sun shafe shekara da shekaru suna fama da gamomi waɗanda yakin da ake yi a Siriya da kuma take-taken shugaban Siriya ɗin Bashar al-Assad wanda ɗan ƙabila Alawita ne suka ƙara ruruta wutar rigingimu. Fiye da mutane dubu ɗari bakwai ne suka yi jerin gwanon tsit a biranen ƙasar Faransa jiya Asabar domin nuna goyon baya wa mutane goma sha bakwai da tarzoma mafi muni da ƙasar ta gani cikin fiye da shekaru hamsin da suka shige ta ritsa da su haka kuma a yau lahadi miliyoyin mutane ciki har da shugabannin ƙasashe ne ake sa ran za su yi jerin gwano a birnin paris domin nuna goyon baya ta 'yan uwantaka ga faransawa an shirya prime minister Birtaniya david cameron da shugaban jamus angela merkel da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu da kuma shugaban Falasina Mahmud Abbas za su halarci gangaman. Da a ci gaba da ɗaukan tsauraran matakan tsaro a yayin da ake ci gaba da gudanar da bincike da kuma farauta budurwar ɗaya daga cikin 'yan ta'adda uku da aka kashe a ranar Juma'a. Jami'an tsaro sun dukufa wajen neman wannan 'yar ƙunar bakin waken mai suna Hayat, ya shekara shida da haihuwa. wadda da farko an yi tsammanin ta arce a lokacin hayaniyar kutsa da 'yan sanda suka yi a kasuwa a yunkurin kubutar da waɗanda aka yi garkuwa da su. Waɗannan labarai dai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumomi a ƙasar Pakistan sun ce wani tankin dagon mai da ƙila yana gudun tsiya ne ya yi karo da wata bas da sanyin safiyar yau Lahadi. ya kashe akalla mutane hamsin da bakwai kusa da birnin Karachi mai tashar jiragen ruwa da ke kudancin kasar. Wani babban jami'in 'yan sanda ya ce da motocin suka yi karo sai dukka suka kama da wuta, waɗanda hatsarin ya rutsa da su har da mata da yara. Yawancinsu sun ƙone ƙurmus har sun fita kamanninsu. Jama'ai sun bayyana cewa ƙila yawan waɗanda suka mutum ya ƙaru. Hukumomi sun ce akwai mutane kalilan da suka tsira waɗanda suka dira ta tagogin bas ɗin a lokacin da motocin suka kama wuta. An ambaci wani likita a asibitin birnin Karachi yana faɗin cewa ƙila yawan waɗanda suka mutum ya ƙaru. Babban wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya a ƙasar Libya, Benedito Leon, ya ce ɓangarorin ƙasar guda biyu da suke gaba da juna a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita sun yarda nan da 'yan kwanaki za su tattauna a wani yunkurin kawo ƙarshen mummunar rikicin tsaro na shekaru hudu da ta addabi ƙasar. Wata sanarwar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta gabatar a jiya Asabar na cewa za a yi tattaunawa ne a ofisoshin Majalisar Ɗinkin Duniya da suke Geneva, kuma za su mai da hankali ne akan batun kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da kuma rubuta tsarin mulki na dindindin. Sanarwar bata bada wani ƙarin haske ba. kuma nan da nan ba a tantance ko su wane ne za su halarci taron da kuma inda za a yi taron ba. Nan da nan kuma kasashen Faransa da Jamus da Birtaniya da Amurka da Spain da kuma Italiya suka gabatar da wata sanarwa haɗin gwiwa suna yabawa wannan mataki. Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Abu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Game da ilimi dai a yanzu ba ja da baya, dole ne mutane su neme shi don yau duk duniya duk wata ƙasa da kowa ya ga ta ci gaba ta yi shi ne a kan ilimi da kuɗi ya sani har malaman da su iya to a makarantun gwamnati su wayannan private school suna ɗaukar marasa aiki iyaye ko dan saboda yadda ake gudanar da shugabanci a ƙasar Najeriya sai suke ganin kamar su ɗauki ƴaƴan sun kai private school kamar sun kai su ne za su samu ilimi Da farko kun saurari muryar mukaddashin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar Kebbi da ke Alairu Malam Bello Shehu Malami. sai kuma muryar shugaban masu rinjiya a majalisar dokokin jihar katsina dr lawal aliyu musa kan makarantu masu zaman kansu masu assalamu alaikum da fatan ana hantsi lafiya Shugaban masu rinjaya majalisar dokokin jihar Katsina Dr. Lawal Aliyu Musa ya kira ga ma'aikatar ilimi ta jihar ta sa ido sosai kan makarantu masu zaman kansu domin a cewarsa iyaye suna barnar dukiyarsu suna zaton suna sama ‘ya'yansu ilmi. Kwamishina ne matsala ta ɗaya dama shiru ne in ji ko za a magana to nike son dan kawo ta a matsayin observation. Ishu na makarantu na kuɗi. Wanda duk ya san abin da ke faruwa ga makarantun gwamnati da na kuɗi ya sani har malaman da su iya to a makarantun gwamnati. Su wayannan private schools suna ɗaukan marasa aikin yi. Iyaye ko dan saboda yadda ake gudanar da shugabanci a ƙasar Najeriya sai suke ganin kamar su ɗauki ‘ya'yansu sun kai private school kamar sun kai su inda za su samu ilimi ne suna da biyan kuɗi da yawa ne su samu abu kaɗan ila saboda yadda abubuwan su masu zo musu to abin da nake so a fahimta shi ne. yanzu so ba a koyi science ba laboratory kuma na tabbata a private schools din nan ba mun less than 25% of them in akwai da wannan facilities to ina roko don Allah don annabi kusa idan ku sosai a kansu magana turanci da lissafi malamin turanci shi yake koye turanci ba mai jin turanci ba to kuma private school masu jin turanci suke dauka su koyi turanci extreme english teacher shike koyarwa ba ni da ke jin yaren turanci ba saboda akwai abubuwan da aka ci koya a yaren su wanda ya koye shi kadai ke iya koyarwa to za ga private school masu jin turanci ne ke koyar da turanci ba malaman turanci ba su ina gani ya kamata kai wata sun auto wani mechanism ka gane masu jin turanci ne ke koyar da turanci a private schools so ina son da Allah kuma ga dokar da muka ta magana eh, dressing code nan da sauransu da Allah a yi paying emphasis a tabbatar da wannan abu ana implementing ne shi commissioner na ilimi ya mai da martani kamar haka a kamar yadda kila wasan ku suna gani kila mukan dan fita kusan duk makarantun nan da muke da su wajen tamanin da yan kai makarantun da muke da su na private wanda suke na secondary dukkan su san in ba na ce 100 bisa 100 ba amma dai sama da kashi 90 cikin 100 duk mun je su kuma ni na je personally ne leading duk committee din mu na daga ministry da ni da PS da duk manyan manyan abin nan da ya shahi wannan domin mu je mu tabbatar da cewa me suke yi kuma in na je ni abin da ke nema ba wai ku ga mun kuna da malamai kaza ko kuna da kayan aiki kaza ba a'a ya yaran suke sun fahimci me kuke koya musu tunda ba gaya muku zamu za mu zo ba da na zo kawai abin da yake abin nan ya dogara da azuwar da kuke da su in zabi aji biyu ko uku in je amma mafi yawa sai in je aji ma na karshe shi ne ce da dai kun yi komai duk abin da kuke kuna tacewa shugaban masanin jayin ya bayyana wannan matsala ce lokacin da kwamitin ilmi a majalisar dokokin jihar yake nazarin kasafin kuɗi na bana game da harkokin ilmi. Bangaren ilmi a kasafin kuɗin ya samu fiye da naira miliyan dubu biyar. Wannan ya nuna koma baya na naira miliyan dubu hudu idan a kwatanta da abin da sashin ya samu a kasafin kuɗin bara. Hukumomin jihar suna aza laifin haka ne kan koma baya kuɗaɗen shiga da jihar take samu daga tarayya. Ga Zaharaddin Sani Huntuwa. Shugaban kwamitin kasafin kuɗi na Majalisar Dokoki ta Jihar Katsina Abdu Dan Shehu Mutazu ya yi karin haske kamar haka. Wace rana ta biyu cikin kare kasafin kuɗi da aka tsara na kasafin kuɗi na shekara da dubu biyu da sha biyar. Kuma a yanzu muna tare da ma'aikatar ilimi da duk sauran sassa da ke ƙarƙashin ta. Ma'aikatar ilimi ilimi shine tushen rayuwa. Wura na wannan wanda ke gaban mu yanzu suna cikin waɗanda suke ba da gudunmawa na al'umma ta fannin daban-daban. To duk abin da zayin ba ilimi ba an samu ka an samu na kas makarantu na sakandare su wasu zare ma in ka je ka zo ka ɗan jiha kaduna za ka nan ma kamar makarantu ne na gaba sakandare su in kana son gane daraja abu ba shi kaɗai za ka duba ba sai ka kwanta da wasu wuraren in kana da abu biyu za ka iya gane wani ya fi amma ne za ka duba kawai ba ka iya gane abin da ake ciki duk wanda yake zuwa sauran jihohi yake jiha kaduna ko kuma ya san wurare daban-daban ya haka kwanta jiha kaduna da gane sha'i eh, bangaren ilimi an samu ci gaba na duba rakon na mathematical center sai na ga da farko suna da makarantu sha takwas amma yanzu suna da fara suku suna inganta ko da lissafi guda ashirin da biyar na ganin wannan ba karamin abu ne in aka duba ana high education duk makarantar da ke rashin high education babu wanda ta samu karin kuɗi na wajen capital project ba omiyu daga 2.6 billion ta samu 2.7 billion hassan usman polytechnic da 196 million ta samu 226 million isa kaita from 340 million last year 2014 890 million uh, dr yusuf usman daga 208 million to 208 million wannan ne kadai zai gwada yadda gwamnatin nan ta tashi tsaye daga cewar yadda aka taho da ilimi a lower level local tertiary institution in babu tsari mai kyau ba na isa matsala tsarin kasar ya gwada cewar ilimin a sama yake sosai yanzu ba wanda ya fi kama masu ilimi da yawa a bai komi ko kuma muka duba za a garin da ke da ilimi masu boko da yawa a tsare ba masu boko da yawa abin da ya kamata su shugaban nuna makarantu kamar da kuma su dage ah, su ga cewar sun yi amfani da abin da aka ba su da sa gaskiya kuma sun tsare kan gaba ɗayan mu mu cimma nasara nasara kan da muka sa gaba kwamishinan ilimi na jihar katsina farfesa aminu kado kurfi ya yi tsokaci dangane da wannan batu na kasafin kuɗi kamar haka mun zo mu a matsayin mu na ma'aikatan ilimi da kuma sauran ce wasu ma'aikatu da suke ƙarƙashin mu mu kare kasafin kuɗi na shekara ta dubu biyu da sha biyar. mun yi wannan kuma komi ya tafi daidai in baya ga yan gyare-gyare waɗanda muka ba da shawara kuma su ƴan majalisa suka yarda da shawarar mu aka gyara to babban dai makasudin shi wannan kasafin kuɗi shine ci gaba dai da ayyuka da ake yi da inganta bangaren ilimi gwamnatin barista ibrahim shehu shema tun sada ta hawo mulki a karo na farko a shekara ta biyu da bakwai ilimi shi abin da aka yi ba muhimmanci alhamdulillah dai bakin gwargwado zuwa din shi aka ba din muhimmanci kuma an ba da kuɗaɗe wurare da dama domin a inganta abubuwa wanda zai inganta ayyuka na gine-gine sauran abubuwa da ake da misali kamar su laboratories da classes da sauransu wanda in da na yi alkawari na ce musu 'yan majalisa da kuma dukkan al'ummar mu za mu ci gaba da yin kokarin da muka saba yi tabbatar da cewa ilimi ya inganta musamman ma dai kamar yadda muna da provision na ɗaukar malamai wanda muna fatan insha za mu samu wannan damar mu ɗauke su wanda dama dai san shine babban matsalar mu ba wai ayyuka ko kuma in ce social materials ba. Alhaji Ahmed Ahmed Doki shine shugaban sashen ilimin manya wato yaƙi da jahilci ya nuna buƙatar su da suka sa a gaba idan wannan kasafin kuɗi ya tabbata. Kai a cikin wannan kasafin kuɗi duk kusan abubuwan da muka nema mun same su. Kwai abin da muke bukata babban niyyar mu a nan gaba muna so mu buɗe santa wadda take eh, yara ko ɗalibai za su rika ɗan zawa suna koyan aikin kwamfuta matasa akwai su da yawa wanda ba su iya aikin kwamfuta ba to muna so mu buɗe santa a nan cikin herkwata a gina mu 'yan azuzuwa wanda za mu rika fara buɗe wannan kuma ba wai santa kwamfuta kaɗai za mu fara ba muna yin ta sannan kuma muna diba sashen mu na continuing education to baka ganin su manya za ku kai su a gefe guda tunda an ce ilimin manya ne kun ce hada yara ba ganin su manya za su dan ji nauyin zuwa waɗannan cibiyoyi da kuke so ku a ilimin manya ya hada da kowane nau'in shekaru da ɗan adam saboda shi ilimin manya yana koyar da mutum wanda bai samu halin zuwa makaranta ba ko da yaro ne ko babba hajji Bilkis Muhammad Kaikai ita ce mai ba gwamnan jihar Katsina shawara akan ilimin 'ya'ya mata da ci gaban yara ta buƙaci shirin na tallafi mai sharaɗi na 'ya'ya mata ya samu dorewa a cikin wannan kasafin kuɗi kiraye-kirayen da jama'a ke yi musamman 'yan majalisa da suka je suka duba wannan aiki sun sha zuwa sun ma yi kira kamar yadda 'yan ƙungiyar tallafa ma iyali na duniya suke kira cewa lallai ya zama wajibi wannan conditional cash transfer wato tallafi mai sharadi a kokari a sanya shi a doka to duk abin da ka ji har bature ya zo ya yi kira ya ga amfanin shi su kansu yan majalisa tunda sun je sun gani gani ya kori ji tabbatar cewa gwamnatin da za ta hau da taimakon Allah da kuma jin kiraye kirayen da al'umma tunda dama demokradiya ce duk abin da al'umma ta karba kuma suke farin ciki da shi kuma suke fata a yi shi in dai demokradiya ake to wanda duk ya zo ba zai rusa shi ba. Dr. Lawal Musa Agwanko shine mai ba gwamnan jihar Katsina shawara a fannin ilimi mai zurfi. Ba budget ɗin da aka yi bara a gaskiya budget ɗin an yi amfani da shi sosai an yi aikace-aikace sosai a waɗannan makarantu namu guda hudu musamman idan muka ɗauki umar yar adwa university yanzu haka akwai project kusan guda goma sha bakwai ake aiwatarwa a cikin wannan makaranta akwai sababbin faculties na law da na medicine da sauran gine-gine akwai hostel da sauran wasu wurare duk da ake waɗannan aikace-aikace ta wannan makaranta gwamnati tana ba su kuɗi sosai domin training nasta. na Sani Funtuwa, sashen Hausa, na murya Amurka daga Katsina a Najeriya. Daga jihar Kebbi kuma mukaddashin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha da ke Alairu Malam Bello Shehu Malami ya yi kira ga iyaye su mai da hankali ainihin wajen ganin 'ya'yansu sun samu ilimi. Malam Malami ya ce duk ƙasar da ta samu ci gaba hakan ya ta'allaka ne kan ci gaban ilimi. Game da ayyukan jami'ar kuma ya ce karancin malamai ya hana ta fara bada karatu a wasu fannonin kimiyya a jami'ar. Malami ya bayyana haka ne a hira da da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. To har yanzu dai ma ba mu ran cewa insha Allah za mu samu su ba sannan kuma mu fara. Don haka dai a takaici har yanzu muna nan bisa mu a cewa bana insha Allah za mu samu wayannan kusa-kusa. Sauran da shike wannan eh, jami'ar an da ita cewa ita jami'ar kimiyya da fasaha ce. to yaya kuna gudanar wasu kusa-kusan da ba na ba. to a takaice da jami'an nan ta soma ta soma da kimiyya muna kimiyya na sashen ilimin kasa wanda ake kira physics muna da ilimin aikin gona wanda muke kira agriculture su ma suna da sassa wajen guda biyar ko shida sannan muna da sashen kimiyya ɗin kanta wanda shi ma suna da sassa za su kai shidda su ma wanda duk muna bayar da digirgirai a waɗanda fanni daban-daban a ƙarƙashinsu to a bara ma mun soma mun laƙa sashen kimiyyar karantarwa sashen karantarwa wato education wanda shi ma sun fara mun ɗauki ɗalibai kuma sun soma karatu mun laka shi da sashen kimiyya amma dai muna son shi ma ya zamo sashe na kansa mai cin gashin kansa wato faculty of education yanzu da yake bamu da wannan faculty din to su hukumar da ke ba da dama don a fara kwasa-kwasai wato nuc sai ta ba mu dama mu laka su da sashen kimiyya wato faculty of science don su fara amma dai insha Allah muna nan muna neman hanyar da zamu ba su cin gashin kansu don su zama sashe na ma na kansu mai zaman kansu wato faculty of education science education a eh, faculty of science and technical education insha Allah wato direct entry a gaskiya ya kamata a ce iyayen yara da su yaran kansu an faɗakar da su game da harkar ilimi game da ilimi dai a yanzu ba ja da baya dole ne mutane su neme shi don yau duk duniya duk wata ƙasa da kowa ya ga ta ci gaba ta yi shi ne a kan ilimin da ke gare ta a haka muna da matsalolinmu kamar wannan jami'a ta kimiyya a gaskiya har yanzu ina ganin kamar mutane wasu ba su san da zaman mu ba don haka muna jawo hankalin ku kuma 'yan jarida da yake kude abokan aikin ku ƙara yaɗa mu muna yi gwargwaron iko irin namu amma duk yadda muka yi namu kakaki ba zai kai naku game duniya ba so muna roƙon ku kuma sai ku yi wani da damar da Allah ya hore muku don ku yaɗa mu ma abubuwan da muke yi saboda mu samu ɗalibai mu kuma koya musu don su zama masu umarni ga ƙasa da kuma kawunansu. to haka ranka ya ga kuwa 'ya'yan mata to jami'a musamman ta wannan wani. gaskiya ne gaskiya ne wannan tambaya tana da kyau to a gaskiya yanzu zan ce mata sun tashi tsaye su ma a gwargwado muna da mata da suka zo neman ilimi wannan na kimiyya kuma muna sa ran insha Allahu da duk za mu na kere-keren ma za a ga mata a gaskiya yanzu mata sun faɗaku sun tashi tsaye game da neman ilimi na kowane iri a kimiyyar ma ba baya suke ba yanzu haka ina tabbatar miki da cewa cikin layin malamanmu masu karantar da kimiyya akwai mata gwargwadon iko a kwanan nan ma akwai wadda ta kare digiri na uku duk bai yi sati biyu ko uku da suka wuce ba don haka matan ma dai ba a baya ba akwai su a ɗalibai akwai su a malamai sai dai hawayo kamar yadda nice faɗakarwar dole sai an yi tare da mu da ku dole sai an yi wayan mai iyaye kai sun ba ‘ya'yayensu mata da maza dama don su zo su nemi ilimi ba wata al'umma da za ta ci gaba gaskiya ba tare da ilimi ba don haka abu ne wanda ya ta'allaka kan kowane uwa ko uba ko kuma al'umma don haka na ku gudunmuwa wurin wannan yana ganin kamar babban abu ne kuma yanzu zan ce da babban murya a gaskiya yana da wahala ka samu jami'ar da ta hita mu wurin zama na yin gudanar da karatu muna da shi yanzu haka duk yawan ɗaliban da suka zo jarabawa ba mu ko kai su wani sashi na manyan-manyan wuraren zama da ake zama a rubuta jarabawa ba kuma insha Allah kamar yadda kuka sani gwamnatin jiha da kuma hukumar tetron hukumar tallafa ma ilimi mai zurfi ta kasa tana taimakawa sosai yanzu haka akwai abubuwan da za ta gina muna har an ma riga an nemi 'yan kwangila wanda za su gina a takaice kun san jami'an mu jami'a ce ta musamman ba mu da yawan ɗalibai irin tarara haka kamar sauran jami'o'i da ke yin kowane irin kwas mu mun riga mun kange kanmu daga kimiyya sai fasaha hiran mu kenan da mukaddashin shugaban jami'ar kimiyya da fasaha ta jihar kebbi da ke aliru alhaji shehu malami Maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi najeriya yanzu kuma sai jihar taraba inda wani malami a jami'ar jihar ta eh, yanzu kuma sai jihar taraba inda wani malami a jami'a da ke jihar dr chris amuce ya ce muddin hukumomi da masu ruwa da tsaki kamar iyaye ba su ɗauki matakai da suka waje ba, za a jima ana fuskantar matsalar rashin iya karatu da yara suke fama da shi a halin yanzu. Dr. Amuce ya yi bayanin irin dalilai da suka sa ake Dr. Amuce ya yi bayanin irin dalilai da suka sa a ganin sa hakan ke faruwa, kamar yadda za ku cikin wannan rahoto da Lawal Sani ko na ya aiko mana. Dr. Amuchi ya bayyana haka ne a wata hira da muka yi a ofishinsa. Wani dalila da ke da alaka da yanayin al'umma ita ce yawaitar kimiyyar sadarwa yaro ɗan shekara uku ko hudu na iya amfani da salula kimiyya kamar salula ka iya taimakawa yara wurin koyo don cikinsa akwai shirye-shirye da ka iya koyar da yara amma saɓanin wannan kamar yadda na faɗa galibin yara ba su da sha'awar kallon shirye-shiryen talabijin da ke koyarwa kamar su tatsuniyoyi da shirye-shiryen darussan ilmi uh, kuma abin takaici shine iyaye ba sa ma kula da koya 'ya'yansu karatu Haka kuma, in ka dubi yanar gizo da talabijin ɗin satellite, sai ka ga a nan yara sun fi mai da hankali da shirin katun-katun da kuma wasannin gem ɗin kwamfuta. Wannan hanya ba kyakkyawa ba ce na wa yara karatu. Katun da wasannin gem-gem na kwamfuta na ɗauki hankalin yara ne ɗungum daga koyon karatu. Dr. Amuce ya ce iyaye na da muhimmin rawa da za su taka da wurin yi wa 'ya'yansu jagora a farkon koyon karatunsu. the parent has a, greater part to play. Iyaye suna da uh, muhimmiyar rawa da za su taka wurin kwaita wa 'ya'ya karatu. Kamata iyaye su shata lokaci a kowace rana da 'ya'ya za su ɗauka na koyon karatu. Alal misali, ina da iya 'yar shekara hudu na saya mata wasu littattafai na tatsuniyoyi da labarai. na kan tabbatar da tana karanta su. da na dawo nakan yi mata tambayoyi bisa wa'annan littattafan. Na lura, tana ƙara gwanan cewa ne a kowace rana. Mallakar karatu na da muhimmanci ga wurin koyo. Masana su nuna rashin iya karatu shine dalila na fari a yawar faduwar jarrabawa da ake samu cikin shekarun nan. Tatsuniyoyi na da muhimmin rawa da za su taka wurin tsarin littattafai da kuma shirye-shiryen sauti da kuma bidiyo don aikin koyo da koyarwa. Shugaban sashen harsashen ilimi na jami'ar Taraba, Dr. Chris Amuce ne ya sanar da haka. The Yara na karuwa gaya daga tatsuniyoyi. Amma in ta zo ta koyon karatu, da yara na son jin tatsuniya, wanda yi kyau in an mai da tatsuniyar a rubuce. yara su karanta tun da suna kaunar tatsuniya in aka tsara musu darasi cikin tatsuniya za su so kuma ta wurin karantawa zai kara musu iya karatu dr amuce ya ce amfani da tatsuniyoyi wurin shirya kayan koyo da koyarwa irin su fina-finan bidiyo da kuma fina-finan zane na katun zai tallafawa saurin fahimta ga ɗalibai domin a cewarsa al'amura da ke tattare da tatsuniyoyi abu ne na yau da kullun da ke kewaye da su yara masu koyon. Dr. Amuce ya ce ta haka za a sami janyo hankalin yara don cimma nasarar koyar da su. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo. Masu haro baki dai kuma abin da ya sauwa kenan cikin shirin nagari na kowa a makon nan, sai kuma makon gobe da ikon Allah ku ji mu da wani sabon shiri. yanzu a madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma ki hiro diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa sahaba imam zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. Wani jami'in 'yan sanda ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa 'yar harin ƙunar baƙin waken da ta kashe kimamin mutane goma sha shida a wata kasuwa a Maiduguri ta yi ɗammara da bam ɗin ne. Wani shaida kuma ya faɗa wa kamfanin dillancin labaran Faransa cewa bam ɗin ya tashi ne a lokacin da ake binciken wannan mace a kofar shiga kasuwar. Ya ce yana ta baban idan ta san abin da aka yi mata ɗammara da shi. Yana zaton kuma daga nesa aka tada bam ɗin da na'ura. Jami'an ƙasar Lebanon sun ce wani harin ƙunar bakin wake na bam da aka kai wani shagon shan shaya a birnin Tripoli da ke arewacin ƙasar ya kashe aƙalla mutane bakwai da raunana wasu mutane talatin. Shaidun gani da ido sun ce jiya asabar wani maharin ya tada nakiyoyin cikin shagon da ke unguwar Alawite na Jabal Masen. Fiye da mutane 700,000 ne suka je rungwanan tsit a biranen kasar Faransa jiya Asabar domin nuna goyon baya wa mutane goma sha bakwai da tarzoma mafi muni da kasar ta gani cikin fiye da shekaru hamsin ta rutsa da su. Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.